jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu gizo a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. litinin 1 ga watan yuli na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa najeriya tare da wakiliyar murƙayya basha sai a gyara zama a kasance tare da sauraron shirin yau da gobe. To a yau shirin namu zai dora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata wacan auren wuri da ake wa 'ya'ya mata har ma da mazan. Inda muka tattauna kan abubuwan da ke sa wasu iyayen aurar da 'ya'yansu a ƙaramin shekaru wanda hakan ke haifar musu da ƙalubale da dama da matsaloli a rayuwar auren har ma ke kaiwa ga saki da dai sauransu. Sannan za mu leƙa fagen wake-wake da kuma ƙwalama domin nishadantar da ku masu sauraronmu. Sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance a yau. suna na Rukayya Basha. Alexandra. madalla. To kamar yadda kuka sani a makon da ya gabata bakin namu sun hada da hajiya binta, Malam Kabir sai kuma Malam Abubakar. To za mu ɗora ne kan tambayar da na yi wa wato Malam Abubakar na illolin da auren wuri ke haifarwa ga rayuwar 'ya'ya mata. Aji a abakar in na dawo kanka ana ta maganan auren wuri auren wuri. Shin bayan matsalolin da yake jawowa wani irin illa yake haifarwa ga wato rayuwar mace a cikin rayuwar auren? Eh, maganar matsalar da yake jawo da ya mace a harkar rayuwa aure na farko akwai eh, abin da mafi yawancin mutane aka fi ganin shi yawanci za a ga wasu sanadiyar wannan auren wurin da aka musu za ka same su in suka yi haihuwa ɗaya ko biyu ko makamancin haka sai ka ga fitsari ma ba za su iya riƙewa ba a je a yi ta magani a yi ta magani daga nan kuma a zo mijin ma ya ce ya ma rabu da ita su wannan ba ƙaramin illa ba ne gaskiya sannan akwai maganan da malama binta ta yi eh, na eh, eh, bangaren iyaye din nan shi tarbiyya ko ita tarbiyya da ake koya ma ɗa ko ya yana farawa ne kamar yadda muka yi ta magana daga su kansu iyayen dalilin da ya sa na wannan magana shine kowa zai yi magana zai ce charity begins at home tarbiyya tana farawa daga gida waye mai gida namiji ne miji shi ne mai gida mata ita ce mataimakiyar shi daga haka ake farawa ilimin da yake da shi da ilimin da take da shi za ta san cewa mijinta za ta yi wa biyayya sannan 'ya'yan da suka haifa iyayen kuma 'ya'yan eh, su yi ma iyayensu biyayya haka abin yake tafiya idan har matar ba ta da ilimi ko ba ta da tarbiyyar da ya kasance za ta iya yi wa mijinta biyayya so 'ya'yan kada a yi tunanin cewa za a iya samun 'ya'yan da za su yi wa iyayensu biyayya daga haka abin yake farawa in dai har mai gida ko miji zai iya tsayuwa akan haƙoƙin da Allah ya ɗora mai ko haƙoƙin da aka faɗa mai tun daga lokacin da za a ɗaura aure da ci da sha da tufatarwa da koyar da ilimi da koyar da ilimi ina maimaita koyar da ilimi da tarbiyya da gurin kwa da duk wa'innan abubuwan haƙoƙin nan in dai zai ba wa iyalin shi daidai gwargwado to ko suna talle ne ko ina suka shiga ko ina suka fita suna tare da wannan abin da za a ce kamar spirit ne ko menene yana tare da su ko wani abun yaro zai yi zai tuno da cewa ga kalin tarbiyyar da aka bashi a gidansu To aji Kabiru in na dawo kanka ka ji abin da wato Malam Abubakar ya faɗa abin da ya shafi illolin da wato auren wuri ke jawa ta gefen 'ya'ya mata. To su ta gefen 'ya'ya maza ba wani illolin da auren wuri ke ja musu ne? Ai illolin ma ba kaɗan ba. Mm. illoli da yawa na farko dai dama abin da ke janyo shi akwai su karancin eh, ya zan kira sa karancin eh, yin abin da ya kamata daga bangaren iyaye din musamman kila mu ce kamar yadda malama ta faɗa a ce shekara sha biyar sha shida a ce za a wa yaron za a ma yaro a wannan aure a wannan lokacin ah, ko babu komai na farko shekara sha hudu sha biyar shi kansa bai ma gama sanin waye kan shi ba shekara sha biyar ko mace a yi mata aure a wannan shekarun ba dai a in ce a irin wannan lokacin gwamma ma da in an yi suna samun Eh, kila sa ido daga gurin iyayen mijin misali duk wani motsin su iyayen suna kula da shi kusan yadda kyama ce su aka auro mawa su amma a wannan lokacin yarinya shekara sha hudu sha biyar musamman yadda shekarun suke gudu za ki ga yarinya ya sha hudu sha biyar sai ki in kin ganta za ki kankanta shekarun so to diya mace ma kenan balle namiji a ce an mai aure a irin waɗannan shekarun za ki ga abubuwa na yarinta da yawa na farko dai babu tabbacin ma'auren zai je wani waje musamman shi yaro ne ita yarinya ne kankanin abu zai iya shiga tsakaninsu ya maganan saki tun da dama yi mai akai bai ma san shi kanshi ciwon kanshi ba bai ma san zafin nema ba don yaro a wannan shekarun ba na tunanin yana iya rike kanshi balle ya rike wani hmm. so kin ga saki ba zai dauki saki a bakin komai ba wannan ne zai sa ita samun yawaitan zawarawa a gari hmm. yaro dan shekara sha biyu ta mai abin da ba abu ba wanda inda shekaru din zai jure ba zai kalla ba kila ya kai hannu kila kaza kila kaza a ce ya ji mata cewa ya yi kaza nan da nan ki ji an ce an yi saki so daga cikin illolin dai gaskiya ana samun yawaitan saki mm. wannan ke ja ba a je ko ina ba a ce aure ya mutu sannan kuma za ki samu akwai abubuwa na yarinta sosai musamman maganan da shi malam abubakar yake yi cewa malam abubakar ne ko malama cewa yana da ƙila yana shigo mata da mata ko wasu a waje shekarun shi ba zai ɗauka komai ba ne yana ganin dan ya zo kila ma zai iya cewa ƙawayensa ne hmm. kuma ko 'yan matansa zai iya kawo su cikin gidan ba wani abu ne kamar yadda ya faru yadda ita malama take faɗa ne ko shi malam bakar cewa ta koma gida sai ya neme ta mm. ko sai ya kira ta mm. so kin ga wannan duk yana daga cikin illolin musamman a ce an yi su a shekarun da ba su kai ba mm. kusan duk waɗannan ma iya mu kalle su ko mu kirga su a cikin cewa illolin yin aure auren wurin musamman ta bangaren 'ya'ya maza din. to kana ganin kamar a wani shekara ya kamata a ce a yi wa 'ya'ya mata har ma da mazan aure to gaskiya ni nawa a ko in ce a nawa mahangan musamman in muka ɗauki bangaren 'ya'ya mata da ya mace dai da zaran ko mu ce bayan an haife ta ta ɗanyi karatun islamiyan nan kila an yi sauka karatun boko nan ko zuwa secondary school ta gama mm. tunda dai kamar yadda hajiya take faɗa cewa karatu da aure ba wanda ke hana wani mm. so in dai yarinya za ta ɗanyi sauka wannan na islamiyya haka a karatun boko a dan taba shi ko da a junior secondary school ne ana iya ya aure matsawar ta samu tarbiyya daga gidansu ta san ma menene ma zamantakewa na auren wanda yana daga cikin abin da muka yi lakin yanzu muka rasa mm. orientation na aure ana yin auratayyan ne amma ba ma a san me auren ba mm, kawai yarinya ita kanta ba ma ta san me ita kanta ba ma ta gama sanin ciwon kanta ba haka za a yi mata aure a kawo ta gidan mijin nata mm. nan shekara sha shida sha bakwai duk da wani lokacin yanayin jiki yana taminin za a iya ko ba za a iya ba so amma dai shi kan shi ma ya kamata a kula da shi akwai waɗanda za ga sun kai shekara sha biyar sha shida sha bakwai amma jikin nasu in kin kalla sai ki ce shekara goma ne kin ga duk irin waɗannan ba za a ce za a hmm. amma yarinya ko da junior secondary school take hmm. in dai ta samu tarbiyya daga gidan iyayenta ta samu tarbiyya na aure kuma yanayin jikin da shekarun misali a ce sha bakwai sha takwas ya tafi ana iya ya aure shi ko da namiji in kika mai aure a wannan shekarun ai an buga an samu matsala mafi karanci dai a ce da namiji mafi karanci ne abin da nake kallo a ce ya kai shekara ashirin da biyar mafi karanci amma shekara ashirin da shekara anything below ishirin da biyar nan za ki ga akwai karanci za ki ga wauta da da yarinta da yawa wanda in ba Allah ya kiyaye ba in ba tarbiyya ya samu ba ko kuma a ba mai jin maganan iyayensa ba ne so ba zan ce komai ba amma Allah ya sa auren ya kai shekara Mm. To Allah ya sa mu dace a Hajiya Binta in na dawo kanki shin wasu irin hanyoyi ya kamata a bi domin magance wannan matsala ta auren wuri? To hanyar da za a bi in dai har yaki ta kai munzalin aure aka samu namijin da ya dace da ita to a mata aure amma ba wai maganan aure shekara sha hudu ko sha uku saboda tana da jikin girma bari a yi a mata aure kar ta zama mama ko ta zama gwaggo ta zo ta kasa samun wanda zai aure ta ke sai irin shi ana cewa ai wannan shekaran ta sha uku amma kun ganta ai sai shuga dadi mm. haka suke cewa to amma in dai yarinya ko da mai girman jikin ne in dai har tana da tarbiyyan da ya dace ke uwa kin kula da ita shiganta da fitanta to in Allah ya so ya da ni fa a na ba yadda za ta kwanta in Allah ya soya da Allah zai bata miji na gari daidai da ita kuma ta samu ta yi aure amma hanyoyi kan akwai su da dama da waɗanda mu za mu kiyaye da kuma waɗanda su 'ya'yan ma za su kiyaye akwai irin waɗannan abubuwan da yawa yana faruwa kar ki ga namiji a titi ya nuna yana son ki ko yana da mota ko yana da wani abu ya ce ba ni nan ba aini auren ki zan yi babu wannan in har aure kake so ka zo ka sami iyaye iyayenta su ne za su nemi iyayen wannan yaro a je a zauna a tantance e kun san danku yana neman yanmu to inda gaske ne ba fa wani maganin tsaye-tsaye dama aiki ta kai manzalin aure kina neman nagari ne wanda Allah zai kawo ya hada ta tare ita to in har da gaske ne iyayen za su ce e mu ma dama mun shirya muna neman wacce za ta su zo su zauna tare to zaki ji maganan aure ya kan kama in ba da gaske ba ne ba za sake ganin yaron nan ba kuma ba za ta sake kawo miki wannan maganan ba sai dai kuma wani maganan ya canza. aji abakar kaji abin da hajiya binta ta faɗa kan hanyoyin da ya kamata a magance wannan matsala ta auren wuri to bayan hanyoyin da za a magance matsalar a su waɗanda ake ma waɗannan auren wurin ma'ana matasan maza da mata su kuma me za a ce musu har ma da iyaye <laughs> eh gaskiya abin da za a ce musu ko abin da za a faɗa musu shine idan mutum an riga an yi mai aure na wuri ko aure na wuri ya riga ya shiga tsakanin yaro da yarinya to gaskiya ba a son auren ya dawo kuma ya mutu mutuwa aure ba a son shi gaskiya duk da Allah ne ya halitta a yi saki amma ba a son mutuwa aure idan har auren na wurin ya riga ya shiga an riga an daura to iyaye da hukuma da, sauran jama'a na anguwa da gari su ya kamata su zo su zama na sun sa ido akan cewa wannan auren bai kamata a bashi ya mutu ba hmm. sai a dawo a duba idan ma iyayen sun yi hakan ne da wata manufa aka ɗaura auren na wuri sai a dawo su ma iyayen a jawo hankalinsu a nuna musu wannan auren da aka riga aka ɗaura tsakanin yaran nan da yarinyan nan bai kamata a bashi ya mutu ba a ringa nuna musu ga yadda za su ga yadda za su har Allah ya taimaka a ci gaba. To ma sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu ya fagen wake-wake amma kafin nan bari mu dan numfasa masu iya magana suka ce taɓa kiɗi taɓa karatu sai ku dan nishaɗantu da wannan faifai da ke bisa kan na'ura. da ke masu sauraro muka dawo gefen wake-wake a yau muna tare ne da wato babban bakonmu a cikin wannan zaure inda shi ya hada abubuwa kusan uku na farko yana harkan waka na biyu kuma yana producing wato har abin da ya shafi harkan fina-finan hausa sannan kuma makaɗi ne ko in ce yana dai gashi nan yana yin kiɗe-kiɗe na waka bayan shi kan shi wakan to amma kuma masu iya magana suka ce magana ko in ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi inda zan bar ku da bakon namu ya gabatar mana magana da kanshi. To alhamdulillah salamu alaikum masu Sauraronmu a wannan kafa mai alkhairi da farko dai sunana Muhammad Dayyab wanda aka fi sani da DY Abaza sannan haifaffen jihar Taraba ne mazaunin garin Kaduna sannan ni makiɗi ne sannan producer kuma mawaki. To aji diwai akwai mutane da dama wanda kawai suna tsintan kansu ne a cikin wannan harka ta waka wasu kuma buri ne wanda suka cimma su ce fa su insha Allahu ni ina son in zama mawaki ne kai in muka dawo ta bangaren ka kai ne kake son waka ko ko waka ne ke son ka eh to alhamdulillah gaskiya ni na taso ina ra'ayin waƙoƙi irin na turanci ne haka kawai mawakan turanci suna birge ni don kafin in fara nakan zauna ni kadai in rinka dan bin waƙoƙin haka da sauransu har kakana ma macen takan kira ni wani lokaci in za ta kira wani za ta aike ka zabi ya zo ko wani abu dai haka zabiya haka dai take ce mu irin tsokana na kaka da wannan to gaskiya na taso da ra'ayin abin hmm. shi yasa har ya jawo hankali na ya kai ga wani lokaci ban ma sanya ake rubuta wakan ba ko da na fara rubuta saboda ban san wa zan je in samu ya koya min ba kawai na fara rubuta shi ne kaman yadda ake rubuta leta mm. na rinka tarawa na rinka tarawa har ya kai limit din da na samu hanyar da zan kai ga wanda yake waka mm. na kai ga nan ya ce na ganin na je studio a karanci zai kai kaman so hudu ko so biyar to yanayin zuwan da nake yi tun zuwan farko ma ba a bari na shiga ba na sake dawowa akwai ne irin bumburutu din nan a gefe ya ga na zo na biyu sai kira ni me yake faruwa na ce so so so kaza to da ke akwai wanda suke mutunci da shi ana ce mishi mk mawaki ne a nan studion yana zama sai kira shi ya mishi bayani sai ya ce to ina rubutun nawa sai na ce ban zo da shi ba ya bani rana na zo da shi ya ce to ai ba haka za ka yi ba kaza za ka yi ga yadda za ka rubuta amshi ga yadda za ka rubuta baiti sannan kamar stanza eh, kafiya kenan na waka in ka zo kaza kaza da sauransu na je na gama rubutawa na kawo mishi ya ƙara editing ya ce to yanzu cikin waƙoƙin nan guda biyu wanne ka fi so a yi sai na ce to a yanzu kai ne mai gidana. na wanne kake ga ya kamata a fara sai ce to a fara wannan na yi magana to ya me za a bayar ce to na yaba da hankalinka abin da zai faru kaza ne ake biya amma ka nema kaza ka kawo insha Allahu zan yi kokari ni in cika sai ai maka aikin sanadiyar da na fara waka kenan To bayan ka shiga wannan harka wani irin matakai ka bi domin ka ga cewa ka cimma nasarar wannan wato sana'a da ta da ka runguma na waka. Eh to mataki na farko dai da na bi na dan fara zuwa shi ya kara zaunar da ni yace tunda na lura kana son wannan abun to komai sai ka yi da gaske iya dage wanda ka da yaƙinin abin a ranka Allah zai iya taimakonka. ya kamata ka koya wani abu ne daga harka zai taimake ka mm. tunda kaga yanzu ba a nan kake zama ba a kaduna kake mm. sai na ce to me ya kamata in koya sai ce to duk yanda za a yi ka koyi kiɗa mm. idan ka koyi kiɗa za ka samu daman da kai kanka kullum kana ƙara gaba ne in set up sai irin bayan watanni ka za ka zo kai waka na ga kana ƙoƙari sosai a wannan ɗin sai na ce to shikenan bayan na dawo kaduna sai na yi kokari na nema wani studio a nan kurmin mashi studio mai rabo sound studio muka je muka yi magana da yayana da ke shi ma yana son harkar mahaifiyata ma bata hana ni ba mahaifina ma bai hana ni ba sai aka ma registration a nan na fara koyon kiɗa. To, Adani da masu sauraro za mu so ka rera mana waƙanka da ya yi fice ko waƙanka da ka fara rerawa har ya kai ana sauraron shi. To alhamdulillah waka da na fara yi a waccan lokacin na farko sunan wakan hello wasu sukan ce mata hobby wannan wakan kuma a yanzu da na matso nisa a harkar ita ne na ƙara gyara ta na maimaita har ya kai ga daga cikin jarumai haruna talla mai fata shi ya hauye bidiyanta wanda nake cewa hobby yau nake tambaya kamar zuciya ta kinsa ce da na rantsa idanuwa ke nake kalo. Haka yake su sauraro da fatan kuna jin daɗin wannan tattauna da muke da wannan wato babban mawaki mai suna DY inda ya fice wajen harkan waka sannan kuma makiɗi ne gashi kuma producer 3 in 1 kenan uku cikin ɗaya. To a cikin bayananka na nuna na nuni da cewa tun da ka ɗauki wannan sana'a baka samu kalubale a gefen iyaye ba inda gaba ɗaya aka baka goyon baya to bayan ka shiga wannan sana'a kowane irin kalubale ka fuskanta a cikin wannan sana'a ta waka eh to gaskiya kalubalen da na fuskanta a lokacin da na fara wannan harka ta waka hmm. na dan rage sana'ar da nake na rage karfin zuwa sosai kuma wannan abin ya dan taba ni saboda dan abin tabawa na rayuwa to amma cikin godiyar Allah da mahaifina yana son abin shi dai kawai abin da ya fi so ya gaya min ni ba zan hana ka abin da kake so ba sai dai wanda ba daidai ba ni dai kawai burina kai karatu iya abin da zan iya zama a karatu in dai zaka rinka zuwa karatu to ni ban da matsala da harkar waƙanka na ga shine kalubalen da zan ce wanda na dan fuskanta a lokacin tasowa na sai kuma yanzu dama ba a rasa irin kalubalen ta wasu gefe wani zai baka matsala kai ma za ka bama wani dole ne tunda zamantakewa to haka rayuwar take mm-hmm. amma irin wani abu wanda ya tsaya min wanda ya ci min tuwo a kwarya gaskiya ban da shi. To a bayan kalubale da ba a rasa ɗaya ko biyu wasu irin nasarori ka samu sakamakon wannan sana'ar ta waka. E, eh to alhamdulillah gaskiya na samu nasarori sosai saboda na samu kyaututtuka waɗanda ban taɓa zato ba sanadiyar waƙa na yi aure na gina gida nawa sannan muryata ta je inda ko a mafarki ban taɓa tunanin zan je ba na yi mu'amala da artist ɗin da ban ma taɓa tunanin za su gifta ma in gansa ba hmm. musamman ma presently yanzu sannan kuma abinda nake alfahari da shi alhamdulillah a kaduna yanzu inda za a cire top 10 na makiɗa to ina tabbatar da insha Allahu zan iya zuwa ciki sannan a Kaduna yanzu alhamdulillah in dai za a cire top 15 ko 10 na matasa mawaka wanda suke irin age dina na san dole sai an sa da ni to wannan ina ganin babban nasara ne gaskiya a gare ni kuma ba abin da zan ce sai dai in gode wa Allah wani irin waka ne yake sa maka nishadi a cikin waƙoƙinka ni da masu sauraro za mu so ka rera mana wannan waka. ne eh to daga cikin waƙoƙi na gaskiya akwai waƙar da take sa ni nishaɗi saboda tun da na fara waƙa ban taɓa yin waƙar yabo ba amshirin waƙan shine ya rasulallah kai ka sa ka sanna a ko'ina ya rasulallah ba dan kai ba ya zanyi ne na ba san kamarari ne da makiyan ka fakiri ne ka masoyan ka na zahiri zahirin ko batili ba mai ce mini ma bari ba ni da komai ban da san To haka yake masu sauraron mu idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakuwar mu wato malama Munira Ahmad inda za ta gwada mana nau'in wani girki da ya kamata a ci uwar gida a gida ta gwada ma mai gida da kuma wato 'ya'yanta a gida ko ma baki wanda a wani lokaci kakan yi baki ka rasa mami zaka wato girka musu saboda ka burge su. To yanzu dai barin baku satan ansa sai ku matso kusa domin jin me fa bakuwar a yau za ta girka mana a cikin kicin ɗin namu. To malama Munira sanne da zuwa. Yawwa ni fa kin san tun da na je Legas na shekara goma. Da abin da zan yanzu. <laughs> To ina 'yan jihar Legas kuma matso kusa yau ranar naku ne. Gaskiya ne ai 'yan arewa ma ya kamata su ma ya zaman tucewa yanzu ana yin irin wannan girkin. Eh. Saboda ki ga mai gida idan ya fita irin sa yake ci gaskiya. Mhm. To yau dai ba wani abu za a yi ba shinkafa ce dai wanda aka sani ta gargajiya. Mm. Jollof wanda yawanci za ki ga ana ce mai party jollof. Mm, wato wanda ake ce mai party jollof rice mm, kenan. Yawwa party jollof rice kin fahimta. To um, party jollof rice idan za ka yi shi baka bukatan abubuwa da yawa. Tumatir ne na gwangwani ko na leda wanda ake cewa tin tomato ko sachet tomato. Mm. Sai tumaturinka na ainihi sai wato ataru da albasa da tattasai. Sai kayan ƙanshinka da sinadarin ɗanɗano. da man gyada idan kika samu tsabtataccen tukunyanki kika dora shi kan wuta kika zuba wadataccen man ki hmm. ba a kauro gaskiya a party jollof rice hmm. sai ki zuba albasan ki da zarar kin albasan ya dan fara narkewa ya dan laushi sai ka sa jinja garlic kin san ba a wasa da jinja garlic saboda karni mm. wato jinja da shitta eh, eh, da ah, me yake da suna kenan da tafarnuwa da tafarnuwa yawa dan kadan saffa saffa saboda ba kowa ke so ba mm. Mm, to kuma ba a sa yawa idan kika sa shi sai ki sa tumatirin ki ko kuma na gwangwani mm. idan kika sa in tumatirin leda biyu ne ko guda ɗaya in na gwangwani guda ɗaya ne ya danganta da yawan eh. abincin da za ka yi idan kika sa sai ki tabbatar kin juya shi sosai ya haɗe da albasan da mai da jinja garlic in ya ɗan narke sai ki ɗauko daman markaɗaɗɗen tumatir da albasa da tattasai da ataru hmm. da kika tanada to ainihin shi jollof rice ana so bayan ka tanadi wannan tumatir ɗin da tattasai kamar kaɗa suka mm. tafasa ya zama to ba ruwa a jikinsa eh. sannan sai ka zo ya bushe kenan tafashen nashi mm. kin fahimta to bayan ya kin wannan kin tafasa wannan kayan miya sai ki zo ki haɗe shi da wannan mai da albasa da tumatirin gwangwanin mm. to idan kika haɗe shi ya haɗe kika juya kika tabbatar yayi yanda kike so kika sa sinadarin ɗanɗanon ki sai ki ɗauko ruwa sai ki kuza mai daidai ba wai ruwa da zaki ga an zuba ruwa mm. an zuba shinkafa ruwa ya fita daga hayyacinsa ba a'a zaki zuba ruwa daidai sai ki rufe idan ya fara tafasa sai ki ɗauko shinkafan ki damin kin wanke shi tsaf ba ruwa a jiki mm. sai ki zuba kina zuba yana tafasan farko sai ki rage wuta mm. idan kika rage ruta za ki tafi ki share shi ki je ki ɗan yi goge gogenki da ɗan share sharenki ki idan kika dawo zaki ga cewa ya tsutse kuma shinkafan ta yi laushi ba ta caɓe ba hmm. to in yayi wannan tsutsewan zaki ga akwai dai ɗan alamun ruwa kaɗan kaɗan ba yawa ba hmm. to sai ki ƙara mai wuta hmm. kina ƙara mai wutan kina da gurin saboda wannan shine a nan ake yin eh, party jollof kin daman kin bar wutan ki ya dan eh. fara ƙona ya fara wannan kaskas kas zaki dan eh. bashe kai kamar minti goma yana haka ba tare da kin buɗe marfan ba. Amma za ki rage wutan ko? A'a za ka bar wutan ya dan ci sosai ya dan ci balbal balbal kaɗan haka mm. sai ki rufe ana buƙatar ya dan ƙone kaɗan saboda wannan ƙauri mm. ƙaurin da ake so yi. Mm. To yana yin haka ke in kin kalli shinkafa kin san idan ya dahu. wani kuma kin san daman ya fi so ya ga shinkafa dai ta yi gatsi-gatsi mm. amma dai mai dahuwar wacce ta dahu sosai ta fi daɗi to idan kika batta ta ɗan minti goma sai ki zo ki duba idan ya miki to idan bai miki ba za ki ya ɗauko tsumma ko towel ko foil paper ki daɗa rufewa da shi saboda ya yi steaming in dai ya yi wannan ƙaurin mm. sai ki rage wuta mm. in bai dahu ba kenan idan kika rage kika bar shi haka kan ki ce mi shinkafa ya zama ready. <laughs> ta haka yake masu sauraron mu kun ji yadda dai bakuwar mu a yau ta gwada mana yadda zaki sarrafa wani nau'in shinkafa wanda zaki burge yaya a gida har ma da baki kai har wanda suke sana'an abinci ma dai ba a bar ku a baya ba duk ku matso da fatan kun ji wannan wato nau'i na kalan shinkafa ta bakuwar mu a yau ta gabatar mana da wannan nake cewa ku ci gaba da sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ni Rukayya ba shi ke muku fatan alkhairi har كلهم بسلام. في To jama'a a nan kuma shirin namu ya zo ƙarshe. A madadin wakiliyar mu ba Basha da dukkanin baƙin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti Fiona wa mainan dudu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.